gaba abin nan da karatunmu a suratul al'an'ami in ba kuma ce ba aya ta 95 za mu tashi insha Allah inna Allah zalikul haddu wallawa ta تقدم lokacin da ya gaba ta al-kalamu lokacin da magana ta tabbata a wata gari da tauhidi akan tabbatar da sha'anin tauhidi wannan buwa da kuma annabci to a ardafahu ya goya magana baya ne da zikirar dalaili da ambaton da dalilai waɗanda suka yi nuni alaka ma da kudurati da kammala kudura allah wa ilimi da kammala ilimi ne wa hikimati da kammala hikima da tambiha don tunatarwa ala annan makasu da azab cewa abin da manowa babba wadda aka yi babban manowa. ita ce ma'arifatun lahi sana allah allazi ya ta ko an yi wa an yi wa da ruwa da wanda shi ɗaya cancanta a bauta masa shi kaɗai allah ya gafarta mana allah ya ƙara mana imani da tsoro ne وقال الله يجي إن الله خالق الهدي أعوذ بالله من ta kwaya ta shirka haka ta anan da babu sai tsiri ya fito gare ta allah ne ka ta kwayar da binu annawa kwayar da binu allah shi ka tsage ta anan na sai da binu ya tsiro gare ta ya kurje hanyar mina mai ta allah yana fitar da matacce daga mai kala isani wa kamar wanda ya da mutum ya yadda sun su ya yadda mutum yana nurufa daga mani ya yadda tsuntsu yana bai da bai da ci daga abin na kwai wa mukhrijul wal mayyit kuma Allah yana fitar da matacce a nurufa wal bai da mani da kuma abin nan kwai Allah na fitar da su mina haye daga dabba mai rai zalikum al-khaliqu wal mukhrij wannan mai halitta nan mai fitar da wa'annan abubuwa Allah shine Allah fa'an na tuba kun da kaga ake karkatar da ku gabarin bauta ce tun da kun san shi kadai ne ya cancanta bautawa ba kai ba ta sarabu na ala imani dan ne ake karkatar da ku daga imani ma a kiyamun burhani tare da tsayuwar da lalle ban su ya allah ka kara mana imani da kai kuma ka kara mana ba a abin nan falik wal ismail fa'ala salatu fa'ala wa ta'ala taga asuba wato asuba ta tagu masdar al-isba wato masdar jama'a na asuba Allah ya taga asuba Aisha qul amuda a amuda sabuli Allah shi ya tsaga ginshikin a asuba wa huwa awwal ma yabdu min nurin shine abinda ake nuni da a asuba wato hasken nan na farko da ke fara bayyana dan nurin nahari na hasken yini an mace da wanda ka bayyana wato ya fita ya fara fitowa daga babban dare waje alal laila sakana kuma allah ya sanya dare lokacin natsuwa wato lokacin hutawa taskuna biyar halku sai halittu suna natsu ciki ne mina daga wahala yanzu ko nan birnin kari ya an jima duk da yake azumi na da an kai kare a kare ɗaya na dare sai ka ji rigima ta rai mutane na can sun kwanta suna hutawa daga wahalolin da suka yi a yau to allah subhanahu wa ta'ala shi ya sanya dare don ya zama kamar lokacin hutawa wa shamsa wal qamara ya sanya rana kuma da wata bin nasabi hadafa ala muhalli al-layla wato shi ya sanya al-layla wa shamsa wal qamara subhana wato su zama abin nan masu lissahi wa subhana ai hisaban masu lissahi lil awqati da lokutan kawar ba a mahadu ba fi wasu ba ne wa huwa halin min mukaddari ai ya jariya da biyar abin nan ba suna gudana wato bisa ga lissani kama shi ayatul rahman kama wanda yake cikin ayatul rahman ashan su wal kamaru bi wasu ba wato da da wata suna iya bisa ga lissani zalikuma mazkuru wannan abin da aka ambata ta kadiru kaddarawa ce ta al'azizu fi mulki wanda an mabuwayi a cikin mulki ne al'alimu da sarki kuma wanda an masani da halitta ce ya allah ya azizu ya alimu da izzaka da iliminka allah ka kara mana imani da ilimi allah ka kara mana izza da imani da ilimi ka kara mana imani da lahiya ka daidaita maka hanyar ka da izzatika ya azizu ka kara mana ilimi mai dimbiyewa mai amfani da iliminka ya alimu وهو الذي جعل لكم النجوم وهو الذي جعل لكم النجوم وهو الذي جعل جعل لكم النجوم على شيء يسيا مكتورا ta zama ya abin da shirya da su zuwa ga hanyoyin da kuke so ku bi liyata dubiya don su shirya da ita abin zuwa mace bada cikin gabatu wato wanda a masani da sha'anin tauraro ko da ya ɓace cikin duhu yana iya gane hanya in ya dibi sama inda akwai tauraro warbahari haka nan da gulbin a tudun wato duhun gulbi shi ma ko sun ɓace cikin ruwa da daddare in suka ji da tauraro suna iya gane inda hanyar su take fi al'asfari wajajen ta ya ga wayanda an masana tauraro. kada fassara al'aya ce hakika wani bayanin ayoyi addalala ta mai nuni ala kudratina ga kudurar likauni ya alamuna ga mutanen da suke sani ya tadabbaru ya allah ija annanin mu ya rahama wa huwa alladhi an sha'a. sha kuma Allah shi ne wanda ya faru halitta ku ya halaka kullum nafsu wahida ya halicce ku daga rai guda wani ya adam dukkan kowa da kowa daga annabi adam wato daga dattijo guda ne da kuma dattijan ya guda a sun kai albarka kwarai har sun ka cika duniyar nan wa fa mustaqarrun minkum cikin ku akwai wanda aka bari ne a tabbatar da shi cikin rayu cikin mahaifa wa masu da ko cikin ku wanda aka ajewa fuskuli cikin abin nan kwanturu wasu ni masu da mustaƙarwa masu da yin mafa'ul ai wato rufata ya tsari mustaƙarwa wadda da masu da wa a da ƙasar da ƙazi a mustaƙirwa abin nan da jirfa'in mustaƙirwa kada fassalar ayati hakika kamar yi bayanin ayoyi daki daki da kawai ya kawo na ma ya da wanda mutanen da suke gane abin da aka faɗa musu ya Allah ija minan min ya fi ma na mata wa huwa alladhi wa huwa shar bi ma'ana wato afadar wato kore kore na kwarji muna muna fisuwa daga koren nan amina kudar mana fisuwa daga koren nan habban mataraki ba kwaya wadda adda kwaya haƙi wadda adda zan abin na rahu wani bisa wani ai yarka ba da ba da sashen abin nan kunnuwa ta ya hau sashen ka sanabilin ka kamar zangan da ya ta sama wani hawa haka abin da ya kama da ita wa minan na nakali kuma daga dabino kabrun wa yabdalu minhu wato badalin wa minan na nakali min dal'iha daga dal'una ta abin da ake ce dal'u wannan ke zannan ta farko awwalu ma ya faru da minhu abin da ke fara fitowa gare shi ya ce abin na wa minan na kare nakali kabrun wal da wato kinwa abin nan jam'a wa kinwin wato abin da ai araji rafu kinwanu wato rafu jama'a abin da orzo wato rafu da yawa yato wani rai kusa ga wani ai karibin ba da hannun ba da sashen rai wato kusa ga sashen yake wa farzana da yi zallatin muka fitar da sanadiyar ruwan nan muka fitar da shirke-shirken gonaki basati na gonaki nuna anabin na inabobi wazaituna da icin zaituni ma na da icin rumani kun ga waɗanda duka itace na waɗanda larabawa ku amfani da su kwarai shi yasa allah kai musu abin nan burin ni'imar da ya musu da waɗannan iyayen itace waɗanda suke ci da ba wurinsu ba ne wasu itace ga ambata waɗanda ba waɗanda ba a mashabiha wa raƙo ba kunnuwansu sun yi kama da na juna halin wa gairu mushabihin kamar ba amma diyansu wato ba iri gudana ba kunnuwansu sun iri guda amma diyansu ba iri gudana ba wanzuru ya mafaɗa gona ya abokan magana ka yi kallo na zara ya ce bayan kallo na lura a ila samarihi zuwa ga ɗiyan ita nan da fata ya sa'i a da fata ya sa'i wal nimi samarihi wa ƙura bi ha, wato tumuri wani ya jam'a samara kashe jaratu a kashe jaratu wa shajiri wato shajiri jami wa hashibatin mufaradi wa kushirin wato jami a abinna na ya ce abinna ku yi kallo ila saman zuwa ga yanar ila a kuma iya iya awwal ma ya gani ka iya na farko da suke bayyana ku jibe su da ke ku gani kai ko ho ya iya su wai layin iji sannan ku yi kallo zuwa gani na nace wato kosawa ce na daji wato kosawa ce za a daraka in ya kai lokacin kosawa kai ba ya kudu kudi ba ya shi kai ba ya ya yake dawo ba ya yake dawo yan na da zalikun da aya ta lalle cikin wannan akwai ayoyi da lalacin wanda ke nuni alaƙa da rafi ta alaƙa kuda allah an ba a yanzu. wanda dukkan wannan aiki yana iya tare wanda ya mutu amma da kawai ya nuna ga mutanen da suke imani su gane haka wasu da suke an kere masu imani da an bata la'annahum muntazi'un da hadan suke amfani da wannan ayoyin da imani da sha'anin imani da ta tabi'i na sabanin kare wannan bai kara masa komi to ya Allah ka sa mu cikin ka na kwarai da suke imani da kai lailan wani hare ya rabbal alamin وجعلوا لله شركاء وجعلوا لله abin nan lillahi mahulu sani fa shiraka mahulu awwal wa yadallu minhu aljanna wa ja'alu lillahi shiraka aljanna sun sama Allah abokan tarayya na aljanna wato sun sanya ma Allah abokan tarayya na aljannu suna bautawa aljannu suna cewa aljannu ɗaya Allah ne awo abin nan shirka wa maƙola sani muƙaddam wal jinnu maƙola awwal mu'akkar A yi ja'alu aljanna shuraka sun sanya aljannu su zama abokan tarayya lillahi ga Allah haisu ada'uhum lokacin da suka yi musu biyayya fi ibadatul awsani wajen bauta wa gumaka alhali wa kada khalaqahum Allah shi ya halicce su kuma sun ka dawo suna bauta wa aljannu kuma Allah shi ya halicce su ai alimu sun sanya annan la'a huwa khalaqahum shi Allah hakika shi ya halicce su kuma aljanna tare da aljannu Wale-tale, walaita da jirgin ta'asiru amma aljanu ba su da wani ta'asiri ga halitta su allah ya halice su da kai ne wa kai ba ita ka zo al-makhluki na ma'ahu to don me suka rikwa ma'abokanta waɗanda an ka halitta tare da su me ya sa suka rikwa su alhata alloli ya abu na suna bauta musu mara kalita tare da halitta don ne suke yin haka wa kada kula ubanina kuma suka kaga mai iya maza bai ta hatifi wa kada kula وقضى بالتشديد يفرقوا له بنينا أي فتركوا sun ƙaga mai bani da biya maza wa barakin da biya mata da gaida ilimin ba tare da ilimi ba har su kanu uzairu abin nan wa isa ibn allah lokacin da suka ce da uzairu da isa wato biyan allah na su guda biyu shi isa abin da yasa suka ce dan allah na don yi magana yana jami'in suka ce allah na ko kuma dan allah ne shi uzairu abin da taura ta kwace an ka yi bida ba a gane gaba an ka faɗa mai ya ce a samu takarda an ka samu takarda ya rubuta ta ko alifin da ya kuskure ba sai an ka gani wancan ko da an ka diba ta bai ƙara ba mai rage ba sai suka ce wanga allah na an ba allah ba wanda ka yi rubuta a taura da kai wato su kullum mushrikai inda ba su da ƙida da zarar mutum ya yi wani alheri sai su ce allah na ya zama allah da zarar ya yi wani alheri sai su ce ya zama allah a wannan akida ce irin ta abin nan mashirkai wal mala'ikatu banatullah sun kace mala'iku kuma iya mata ne iya Allah ne subhanahu sarki ya tabbata wa Allah tanziha lahu Allah ya tsarkaka wa ta'ala ya tsarkaka amma yake gowon ga abin da suke tuban tare da shi bi anna da wala da cewa da aka yi yana da to Allah girma ne ya yi karin ya rike da Allah ba ya da sarki ya tabbata wa Allah shi shi kadai yake bai da abokin tarayya badi'u samawati

badi'u samawati wal ardi Allah shi ne ya kage halittar sama bakwai da kasa huwa badi'u samawati wal ardi Allah shi ya kage halittar sama kuma ya kage halittar kasa mubdi'uhu ma shi ya fare su wa ma fihi ma da abin da ke cikin su mun gaida misali sabaka ba tare da wani misali wanda ya gabata ba anna yakuna lahu waladun to yaya za a yi a ce yana da da walam takun lahu sahibatun kun bai da mata kun taba ganin wanda bai da mata ya haihu babu da ra'ayi wanda zai da mata ya haihu sai dai wanda duka sai ya haihu to ya samu mata ya yi to allah ba shi wa a ce allah ya haihu wa lamar kullum husa'i wa lamta kullum husa'i ba wa mata ga shi wa khalaqa kulla shay'in min aqlin sha'ani ay wa falaka ya halicci dukkan abin da yake cikin sha'ani ne ya kamata a halitta to Allah ya halicce shi wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi Allah masani na da dukkan koyi يا الله يا من بكل شيء عليم وانت كل شيء امر الله تسامى شيء من كيو الله تسامى شيء من كيو الله ككاري من دغ شر الشيطان ده يا من يا بدي السماوات والارض ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم لا اله الا هو zalikum Allahu rabbukum wanda kai wannan halitta shine Allah ubangijin ku la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi ai la ma'budu bi haqqin illa huwa babu wanda ake bautawa da haƙƙin bauta ya cancanta bauta mai illa huwa sai Allah shi kadai khaliqu kulli shay'in Allah shi ya halitta dukkan komai babu ku kadaita shi da ibada ai wahidu ku kadaita shi da ibada wa huwa ala kulli shay'in wakil shi wakili ne ga dukkan komai hafizun ya wakila ala kulli shay'in ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana ibaraka da akhlasi ka ashe ibadodin mu la tudriku al absar la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar la tudriku la absar shi Allah wato gani ba ya riskuwa ce ai la tarahu gani ba ta ganin Allah subhanahu wata'ala wa hadha bi ma'ana al hada ba ana nihi ba a gani ne ya ce lahira ba kewaye shi da haka gani na kwankwancewa to babu wata ijiya da ka iya wa Allah ili ne ranar kiyama nan kan duniya dama ba a gani ne kun san cikin hadisi ingantacce ya ce wa alamu ku sani anna ahadakum lan yara rabbahu hatta yamuta ku sani lalle ɗayan ku ya ganin ubangiji ne har sai ya mutu da ido haka a gane nan duniya babu mai ganin Allah nan duniya sai dai idan shedan na yana iya kawata abubuwa ya ce ga su amma ba a ganin Allah nan duniya don haka malamai suka ce a wajen shari'i wa man qala duniya ya raho da ainihi fa zalika zindiqan daga wata marrada da wanda ya ce yana ganin allah nan duniya da ainihi da ijiya ta ya ce da ido na biyu yana budawa ya ga allah fa zalika zindiqun wannan zindiqi na wanda a zindiqi wato wanda ka bayyana musulunci in ya hito cikin mutane shi ta kafirci ne musulunta ba amma in ya shigo cikin mutane sai shi musulunci in ya hito cikin su sai ya kafirci ne shi aka ce ma zindiqi to duk wanda ya ce yana ganin allah nan duniya da ido ne wa zalika zindiqun wannan zindiqi na saboda haka nan duniya ba a gani ne amma ranar lahira aka magana gani ne to ko can ba a gani ne ganin kwankwancewa haka wato shi ne ya kada ya haɗa ayi yi hidu bil absar ido ba ta kewayewa da shi wa amma ar lil amma kallo na ni'ima wal abin ah, lil imtai kallo na jin dadi wal da na baiwa fa innahu sayahsulu lil na wannan zai auku ga mu'minai fil akhirah ranar lahira li qawlihi ta'ala dan Allah ya ce madaukin sarki wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu huskoki ranar kiyama mana insani ila rabbiha nadira kuma tana kallo ga Allah ubangijinta saboda haka Allah anan ya tabbatar da ranar kiyama musulmi na gani ne insha Allah ranar kiyama Allah saboda Rama ka ka samu cikin musulmin da za su kalle ko kuma su ji magana ta ranar kiyama wa hadisa shaykhaini da hadisan bukhari da muslim innakum satarawna rabbakum ku lalle za ku ga ubangijinku kama ta rauna alkamar lailatul qadr kamar yadda kuke ganin tauraron a wata daren sha biyar ga wata to haka za ku ga Allah karkar karba wani abin nan duhu wa huwa yudrikul absar shi kan ido ba ta gani ne nan duniya amma shi yana ganin ido ha wa la wa yana ganin ido amma ido ba ta gani ne shi Allah subhanahu wata'ala yana ganin ido amma idanu ba ta gani ne wala yumkin fi gairi ya an da basa, in ba Allah ba mai iya ganin gani shi gani wani abu na cikin ijiya yake albasar wani abu na cikin ijiya yake Allah ɗaya ka iya gani ne ko bai iya gani ne za ka ga igiya amma ba ka ganin ganinta amma kana ganinta amma ba ka ganin ganinta ganinta ba mai gani ne sai allah su dana wata ala shi abin nan shi ya kani da haka ya ce abin nan walayin da zigiri ya an yi zirka basara ba shi wa ga wani wanda ba allah bai ga gani bai iya gani ne wa kharaja bil basari ru'yat qalbi amma ganin zuciya ya fita shi ana iya gani da zuciya ko nan duniya allafi ya ibaratu an amri wannan wanda yake ganin zuciya ibara ce ishara ce an amri wato ga wani al'amari wanda yake faruwa an amri abin nan ya kaluku Allah ta'ala ga wani al'amarin da Allah ta ta wakar kalbi cikin zuciya zan mana da cikin kwana wahuwar huwa shi ne ma da cikin kwana sai mutum ya ga samari shi ya ga Allah kamar ya ga wani kamar ya ga wani wani lokaci sai mutum shi maliki kamar ya ga annabi ya ga abubakar zaune kusa gare shi wannan duka maliki na wannan ba a hana shi ba hawa an da wani istihda da ta ala ko kuma dawaman da kawo sifofin allah ga zuciya ce ko yaushe bisa fatin jalali da sifofi na daraja wani otu da ikarami da sifofi na karamawa wa huwar musamman bi makamin shahudi in mutum ya kai irin wannan matsayin shi aka ce ma a shahud wato ya kai makamu shahud wa huwa latifa Allah shine mai tausayawa ga auliya'i ga waliyai ne al bihim kuma masani da suwa ya Allah ya man la tudriku al-absar wa huwa yudriku wa huwa absar ya latifa ya khabir ka tausaya mana ka karfafa maka girmama mu ka kara mana imani da lahiya ka kara mana imani da ilimi ka tsarkake ayyukan mu ka tsarkake maganganun mu ka tsarkake niyoyi da manuwoyin mu duk abin da muka yi ka sa mai don ka ya ba ya kadi to wala ma anha wala ma intaha da zikiri da la'il tauhidi lokacin da ya kare da ambaton da lallan tauhidi wal qudra da ambaton qudra wal hikima da kuma hikima wal ilmi da ilmi wal ilahiyya wato da ambaton sifofin Allah ya ƙari ila idrakihi ta'ala lil amsari cewa Allah yana ganin gani wahiya la tudriku amma gani ba ta tsuwa ta to lafata nazara sai ya wayoyo da kallo ila Albasa albasa'ir na zuwa ga basirori na boye liyan tafi an nasu don mutane su umarni da ita li'idiraki ma'aniyar kalmatin ilahiyya mutane su umarni da ita don su gane ma'anoni na abin nasibobin? Allah wato ilahiyya ta wajen Allah faƙala ya ayyuhan nabi ya ce ya kai wannan annabi kullum nasi ka gaya wa mutane قد جاءكم بصائر من ربكم قد جاءكم بصائر من ربكم وكذلك نصرف الآيات حتى فعلت أن الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون سواء قد جاءكم يا أيها الناس يا قوم مجاني قد جاءكم بسائر الحقيقة أبوه وأنبسيرا سنزومك من كل لك أبنج جنكم على لسان النبي محمد سهل شاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم basair wato jam'u basira wa huwa nuru shine wani haske allati tufsir biya annabsu wanda rai da wannan haske take gani hanya ai aruhu wato wani ruhi kama annal basara huwa nuru kama wa da ido sune haske allati tufsir biya al'ain wanda ijiya take gani da shi wal maqsudu bil basair wana abinda aka ni da basirori anan wato ana ne al hujjatu wal adilla hujjoji da dalilai wahi a ayatul qur'an shine ayoyin alqur'ani da ta zo min rabbikum daga ubangijin ku al mustahiqqul lil ibada wanda ya cancanta a bauta mai walamma taqaddama lahu wali ma taqaddama lahu min sifati lokacin da saboda abin da ya gabata gare shi na sifofi adda Allah wanda take nuni ala qudratihi ga qudrar Allah subhanahu wata'ala wa ilmihi da kamala ilmi ne wa hikimati da kamala hikimati subhanahu wata'ala kuma abin na wa wahadaniyatihi da kammala kadaita fi da cancanta a bauta masa ko man absar biya wanda bi basira da wannan basira ta zuciya ta yi uhani da ita ya kalli gaskiya kuma ya gane ta fa amana yayi imani fala nafsi ya absar yayi basira don kai ne la'anna thawaba ibsarihi lahu don ladar da za a basuwa ta unhwani da basira ta to gare nan za ta dawo idan allah ya taimaki mutum ya yi aiki da abin da aka umarce shi to na da za a ba su ga wannan aiki na alheri shi za a ba ba wani na za a ba inda ya gane da ya kula da ibada nan da kyau don shi za a ba ko ne bane nafsi li'anna sawaba ifsarihi lahu don ladar basira ta gare za ta dawo wa man amiya ana wanda ko yan makauci ga ayoyin bai tsaya ya kalle ta ba fadalla ya bace wa hanya fa alaiha idlaluha idlaluhu wato bacewa ta wa alaiha gare shi wa balu idlalihi nauyin bacewa ta zai dawo gare shi wa ma ana alaikum bi azizin kuma ni ba mai kiyayewa nake gare ku ba ni ba mai hakko nake ba illa dai in gaya muku in tsayiya ta ai raqibul li amalikum ba mai hakko da ayyukan ku nake ba innama abinna nan innama ana nadiru ni da ma mai gargadi nake saboda haka in dai an bayyana mutum in ya gane in bai gane ba dai wannan dai masu wa'azi sun yi aikinsu allah shi ka gane wa in ya ganar da mutum ya gode ya ci gaba da ibada wa kazalika kamar kama bayyana ma zikira kamar da muka bayyana abin da aka ambata nisa rubul ayati haka muke bayyana ayoyi da dake liya ta duru don mutane su yi lura wal yaqulu al kufaru bi akibatil amr dan kahirin su wato karshen al'amari kahirin su abin da darasta bi wazani katalta ai abin nan katabta almadi wato katabta ka rubuta waje ita bi hara mina cikin abin da ka rubuta ka zo da wannan qur'ani ba shi ɗaya na abin da ka rubuta yana da yawa wa kure abin wazani kasarta wato kasarta, katalta katalta ai zakarta alal kitabi ya an ce kasarta ma'anarta wai kayan zakara da alal ka ce ka ce ahli kitab kun yi magana ilimi da kai da su abin nan da kun kai magana na ilimi sai kai rikici ka dawo kana cewa Allah ya aiko ka wa bi qira'atin darasa bidun alim wa sukun ta'i ai abin nan ko qaddimat wa afat wato an gabatar da ita kuma ta yi rauni yashiruna ila annaha min ahadith al awwalin suna ishara cewa waɗannan ayoyi labari na na mutanen harko wato ga sanati mutanen harko na sun kai ta ba wai Allah ne ya sauka ba abinda suke cewa kenan Allah ya ce to mun dai wannan wani mu bayyana don mu bayyana shi ai alkur'ani wayan lam yuzkar ko ba bace shi ba anan li'annahu ma'lumun don duk masu sauraron karatu sun san qur'ani na aka magana anan to wale na bayyana hule kamin ya alamu na don mu bayyana shi ga mutanen da suke sani wa hum alladhina ya'rifuna hu, don masu ilimi su suka san kima alqur'ani sai ka iske alqur'ani gidan mutumin da ba mai ilimi ba sai ka iske yaran a wargi da alqur'ani suna suna suna tahu ko suna jehe a ce kwaje alqur'ani ya ci da yake mutum jahili na sai ka ga babu ruwa ne bai san darajar alqur'ani ba saboda haka Allah ya ce wani na hule ƙaunin ya alamu domin waɗanda sun kai sani ne to sun yi sanin imani saboda haka shi yasa suke gani ana wargi da shi a wasu wurare wani abin nan malami suka je tahiya da shi da almajirai da manyan malamai duk inda suka ce sai su iske an san malamin fiye da garin su inda ya hito sai guda daga cikin su ya kebe da malam ya ce malam tambayarsa ta na kai kai wa Allah ka faɗa mun kuma kakka koyi ne shi wai me yasa duk inda mun ka an san ka kuma baka taba zuwa garin ba kuma an san ka hiye da yadda an ka san ka kai ya ce to ba wani abu illa dai wata rana ina zaune sai na ga yara suna wargi da takarda ko da na an shi ni zabura na ni ɗauka ƙur'ani na sai ni zabura na an shi takardar ko na diba ko ƙur'ani na suna ta wargi da shi sai sa takardar sa ruwa ni wanke da sa mata turare na kai ta gida na koyi ta yace wallahi tun ranar Allah ya ɗaukaka ni in ɗauka Qur'ani yace duk inda ni shiga haka nake wannan shi ɗaya na banda shi babu wani abu to kun ga wato girmama Alƙur'ani ko takarda ta sai da ƙaumin ya alamu wani gane kai don ga takarda duk takardun da za a sharo makaranta ko waɗanne na inda makaranta ce ko da firamare ce in dai makaranta ce ba ta kahirai ba ta musulmi ta ko farabe ko ta gwamnati in an share takardunta ba a takardar da abu suna Allah ce yana da kyau haidu hidimar wannan makaranta ya kula da takardun nan kame a kai su ko ina a cinci wadda an da suna Allah ko da boko an rubuta ko da arabi a cinci to muddin zai yi wannan muddin zai yi wannan shi ko Allah zai dauka don ya tsarkake sunan Allah takardu waɗanda da kuka rubuta na ɗaura aure da abin da ya yi kama da shi na taruka wani suna na abdullahi shi na ka ga suna na rubuce ga takarda kuma ya suwa ta zafi ya jima a kama takin allahu a kada allahu cikin kwata a kada allahu cikin shara ku take allahu da ƙawahon ku wuce ku yi masallaci su duwa na abubuwa na masu haɗari kwarai da gaske amma babu wanda ya san hadarin su illa li ya alamuna, sai ga da suka san Allah suka san kowa ashi suka san daraja ta suka san mutunci ne to kowa ka mutunta Allah da sunaye ne da sifofi ne shi ko Allah yana mutunta shi Allah ya taimake mu yin kasar ka yi ba a yi koni ba abinda aka yi konewa dai aka yi ko a yi gina wurin da an ka tabbatar da wata najasa ba ta zuwa wani sai a yi gina abin abinda malamai sun ka rubuta abu biyu ne ko dai a yi gina a turbuɗi ko kuma a kone amma dai duk wanda za a yi sunan nan na allah ya koma ga ƙasƙanci da walakanci to a kauce mai gina aka yi a turbuɗe ka kamar ƙasa mai tsarki an kwaso ƙwa'anai da sun fi daga makarantun ne sai a taya ta bulldozer ta yi rami sai a zuba su daji inda za su zanna nan in ai ruwan sama sai su rubi ƙasa babu da wata ƙazanta za ta tafi su dai babu wata ƙazanta babu wani da aka tsara ya biyo wurin ya taka sama su to haka ake yi to ko ku yanzu kuna iya haka ba a zubawa ruwa kakku zuba cikin gulbi yana iya mulbi yana kwaso najasa yana kwaso abu mai kyau yana iya ya kwaso najasa ya komo sai ma ya azabi ta gare su saboda haka ba a zubawa gulbi Allah ya taimake wa kazalika kamar haka ai kama bayyana ma su kira kamar wanda muka bayyana abin da aka ambata misarifar ayati muna yin bayani ayoyi da ya atabiru don su yi lura wani ya kulur kufaru don kayan su ce fi a kibatul amurka shi al'amari da rasta wato abin nan ka karanta da littafin magabata duk wajen katalta ai katalta a kutubar madina ka karanta da littafin magabata waje ta bi har mina wannan qur'ani ka zo da shi shine ma'anar darasta wato kai karatun littafin magabata cike kaccinto waɗanga abubuwa da kace Allah ya saukan maka ba Allah na ya saukan maka karatu na kai na littafai ka gani wa qur'a abu wazan darasta ai zakarta ahlul kitabi ka zakara da ahlul kitab wa bi qira'atin cikin wata qira'a a bidun alif wa wa sukuni ta'i darasat ai quddimat wato an gabatar da ita wa ta wace gaba da ta rushe na suna ishara ila annaha min ahadith na cewa wannan yana cikin labarin mutanen farko waɗanda sun ka wuce to don haka wani bayyana hali kaumi ya na don mu bayyana ta ga mutane da suke sani suke sani mila annan hun ladina ya arhu na kimata hudun su sun kasan kimata saboda haka ku kula da wa'annan takardu na alkur'ani da kyau domin allah subhanahu wata ala ya kula da ku sun ma'amara nabiya sannan ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam bil istimrar ala musabara ya doge akan musabara abinda ake ce musabara wato kahirai sun yi hankuri ba su ba addinin su ba mu ma musulmi mu yi hankuri da duk cutar da suka yi mana kanmu ba addinin mu kanmu bar da'awa shine musabara ala haddi ya ayu alladhina amanu sabiru wa sabiru ya ku masu imani usbiru wa sabiru to musabara ke qala ala madaukin sarki Allah ya ce subhanahu wa ta'ala al'abin nana fa ittabi ma uhiya ilayka tattabe ma wuhe ilaika ka bi abin da aka yi wahayi zuwa gare ka min rabbika daga ubangijin kana alqur'ani ka bi shi kawai ko kowa na yi ko kowa bai kai ne bi kai dai kokari ka bi gwargwadon dai wanda ka gane ka zama mai ibada duk abinda da suka cewa su ce amma dai kakka bari la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa dai ana mushriki na ka kaura kai ga mushrikai falata falata tadda bihin kakka damu da su wa bi abadihin kakka kidan ya wato damuwa da mannaci mannacin su ayyadun alama an ta'alaye Allah ya gamsu da abin tahiyar da Allah bai kai ce to ka dawo abin nan da kake bisa gare shi mina shari'a da shari'o'i ولا أحكام ده وقلشة وقلشة التي أمدتها التوهيد والذي شكين تشين التوهيد ولو شاء الله ما أشرقه ولو شاء الله ما أشرقه sha Allah inda Allah ya so kada mushrikai sun shirka wato da ya kaddara kada sun shirka ma ashraku da ba za su shirka ba to ya kaddara sai sun shirka wa ma ka alaihi hafizan wa ma sai haka ka zama hako ga su ba ai da ki ba fatu jaziyan balle ka saka musu bai amalin da ayyukan wa ma anta alaihim bi wakilin kuma kai ba wakili kake gare su ba ai mun ji hatin tawassul تقوم بأمورهم وأن ذاك تهيد على أمر الرسول وتدبر مسالحهم كثار مسلوهي صبا فتدلو آه، فتدلو منا هدايتهم كنمي شريع صبري بل لي كنمي كنمي مكتفي من شريع وعليه يتي أبنا عليهم دي أمبتا في عليه وما أبنا وما جعلناك عليهم عبيدا وما أنت عليهم دي وكيد عليهم بي الموضعين أولا هو عليه قدابي alaihim alaihim ay alaihim hafizan alaihim wakilan muta'alliqun bima ba'da ay in ihtimama an gabatar da alaikum wato don kulawa aw da ayatul lafasil ko don kulawa da ayoyi fala da na al'amari ga hannun mai yake na tasarrafa fihi kama na sha muna yin tasarrufi cikin mun ka ga dama wa innama alaikal balagu wat tabshir wal inzar kai da ma abin da dai a zo da gare ka ka yi da sako kuma ka yi bishara kuma ka yi gargadi wanda shi baka da wani aiki shirya gare mu take wato ba mu sanya ka kaza hafizan gare su ba ba mu sanya ka kaza wakilin gare su ba Komi da komi ga hannun mu yake kai dai ka yi da sakon da Allah ya aike ka subhanahu wata'ala kada ba ta'ala al-mu'minin sannan Allah ya yi magana da mu'minai bi Allah ya amalu shay'an kada su aikata wani abu da su ila aqidatin wanda kamuna muna nawa ga aqidarsu lokacin da abin nan ƙur'ani ya ba da labarin a asabar fili alamtar kai fa'ala da kuka bi asabar fili to asabar fili sarkin yaman shi a da giwaye shi ka yaƙi da su shi ya zo ya rusa ɗakin ka'aba wato makka su ya adda ka'aba saboda haka makka suna alfahari da ita ga larabawa wadda kun tafi su ne muna takama da ita yanzu in an kada matsa ce sori rihi kada kuwa ya dawo to haka nan suke wa larabawan na an samu canza sai sarkin yaman ya gina wani daki irin ta ya ce ka'aba ta yi shi ma kada mutane ya su koma maka don ka tsayawa na an yi masu kuni da ka'aba su sun yi tasu wani musulmi nan cikin yamma ya nan cikin yaman ya ya ji takaici wannan daki sai da dare ya yi ya ci abinci mai yawa ya ta yi kashi ya shi shahiban ga yanta gabacin da zai mutum da ya yi tsawata sai da saya ta waye an kawada da masarki yamin an yi tashi cikin ka'aban kuma an sha shi ko ina ya ce ya rance da allah musulmi na ka aikin nan babu wanda kai ne ma musulmi ba don musulmi dai na ne da kai ce ai masu kaba kishiya to shi na sai ya ɗaure yaƙi zai na maka yi mushi ka'aban toron nan ko da ya zo yaƙi inda ga mutanen makka sun tarbe shi duk da ya kashe duk inda sun tarbe da ya kashe saboda yana da ƙarfin da duk makka ba ta yi amma da yake ba su tarbe ba abdul muttalib shi na jagora yana jin an kawo yaƙi an kawo mai raƙuma sai ya hito ya ce ba na raƙuma ya ce ka ba ni kunya abdul muttalib in tawo an rusa ɗakin ga da kuka albashi da shi ka ce wai shi in ba rakon raƙuma kai sai gani ga ɗaki ka ba ni kunya ya ce ina ji na baka kunya ba ni raƙuma na ɗaki na nan mai shi na nan sai da kai da mai shi ka ni ba ni raƙuma na ni ko garin ban koma tun da kashi da shi wallahi ko garin ban koma ya an shi raƙuma ya wuce laraba da sun kai sun ka wuce yana ta sama ɗakin abin da ya ɗauku ya da shi da giwaye ne zo an kashe shi da raƙuma ne da giwaye ne zo an kashe shi to kun ga abin da ya jawo wanga faɗa wanda yakin abinda ya jawo shi a aqida ta musulmi ba ta yarda a bata a ta a illanta abin bauta wasu musulmi ba sai wani jahili da suna addini ya ya kashi cikin sabon tare to shi na Allah ya ce in kun ga mutane na bauta kan ku abin bautar su ولا تسبوا kada ku كذا كذا da الذين يدعون بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون Allah yake wala ta shubul ladina yad'una kada ka zagi wa'annan kada ku zagi wa'annan da ka bauta ma min wanda ba Allah ba ai la tasubbul asnama kanku ba ci gumaka suna da bayi masu bauta musu in kun ɓaci gumaka bai subbul laha masu bauta gumakan nan za su ɓaci Allah ku fito bai subbu abiduha Allah sai allolin nan wayannan da ka bauta allolin nan na gumaka sai su ɓaci Allah adawan don ƙetare iyaka ya ce da'al don ƙetare iyaka wa zulman da zalunci da gaira ilimin ba tare da ilimi ba ai jahala minhum billahi don wasu san Allah ba ko yanzu kun kaɓaci masu bota mu wani abu wanda ba Allah ba suna ɓace Allah har da musulmi masu sallah suna shirka sun samu wani malami sun laƙe mai suna shirka da shi in kaɓace za ka ji maganin da za su yi waɗanda ba ka zaton su jakob na yi irin saboda ka tabbaba shi duk wanda kun kaga yana bauta wani abu wanda ba Allah ba tabbaba shi abin nan da aka wa in kun ka bate ko ku kun ka ja ma Allah komi an kai ne in kun ka bate, ku kun ka ja mai komi an kai mai kazalika kamar haka wato abin nan kama zayyana li haula'i ma hum alai kamar yadda muka kawace mu mushrikai ganin girman abin nan da suke bisa gare na bauta zayyana li kulli ummati amalahum haka nan ko waɗanne mutane mun ka kawace musu aikin muna khairi masu aikata alheri suna ganin babu wani abu sai alheri duk wanda ka aikata alheri a cikin sha'aw alheri wa sharri wasu kuma mun ka kawace musu sharri shirin ɗaya suka gani shi ɗaya na suka gani su sai su kai ko a ta sai suka zo mai sun mai larabin marjawar sannan makoma su zuwa ga ubangiji su tafi ko yana bai wa Allah ta'ala sai Allah ya ba su labari da ma kamilu amalu da abin da suka kasance suna aikatawa kai jazihin bi sai ya saka musu da abin da suke aikatawa wa mu billahi wa aqsamu billahi ja'ala aymanu kahirai sun yi rantsuwa da Allah jihada imanin iyakar rantsuwa su ai da shahada iyakar kokarin su ga rantsuwa ha ga wannan rantsuwa da in ja aka ayatun wallahi idan aya ta zo musu da mai kitar rubuci cikin abin da suka nema a kawo musu na aya yau yu'minu na ba za su yi imani da ita wallahi ka gaya musu innamar ayatu inda la dama irin wa'annan ayoyi kayo kawo su wajen Allah yanzu da haka mai shawo shi ke saukar da ita wanda ya gada dama wa yana ma ana nadiru ni da ma mai gargaɗi nake wa ma ya shera ku ya sanar da ku A ai zurifu bi imani ya sanar da ku game da imani sai za ja a cikin tabu ai an tullata da runa zalika ku ba ku san ko ta aya ta zo ko suna imani ko ba su imani ba ku sani ba annaha idza jaa Allah nuna ita ko ta zo ba su da imani ba za su yi imani ba Liman ta baka fi ilmin Allah saboda abin da ya gabata cikin ilimin Allah bi fatihi wato anna في أغنى أنها إذا جاءت بمعنى لعل أو معمولة لما قبلها وفي قراءة بكسرها إنها استئنافا وفي قراءة بالتاء وأتوا أبنى وما يشرف أنها إذا جاء لا تؤمنون لا تؤمنون به يؤمنون خطاب للكفار ونقلب عقيدته ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمرون ونقلب أفئدتهم كما نجزي بزكاتهم aina hawulaha ala sayyi'a ala alhaqi muna karkatar da zukatansu muna hana musu dawowa ga hanya wala ya fahimu na ba su gane hanya don ba mu ne su da gane hanya ba la'annahu taraku da rigar fami don hanya duk da aka bi a fahimta ba su bi ta ba sun bar wannan hanya duk wanda aka bi a fahimta wato sun bar ta wa ma an kuma mun rike abin nan mun jujjuye bukatunsu sannan wa ma mun jujjuye su an daga barin ganin hanyar gaskiya wala yusiruna ba su ganin hanyar gaskiya wala yu'minuna ba su imani da ita kama lam yu'minu bihi kama wanda ba su yi imani da alqur'ani ba kama suna jama'a unzila kama wanda ba su yi imani jama'a unzila da abin da aka saukar mana ayati na ayoyi a wani marar farkon al'amari ba wani zarwa haka ne muke barin su na tarukon bidu ne, muna barin su cikin bace-bacen su ya mahuna suna demuwa ya mahuna halin ayyatar da duna suna tafiya su dawo suna ta demuwa walau annana nazzalna walau na nazzalna إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وعثرنا عليهم كل شيء فلما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا kadar mun saukar musu da mala'iku ko kuma wakan na muhimmin mota mun katar da matattu daga cikin su sun kai musu magana kama ikitar hukumo da suka nema wahashar na alayin kulle shayin ƙubala mun ka tattara musu kuni jama'a jama'a ƙubala bira abin nan bidan matani ƙubala a yi a jam'a ƙabilin a yi faujan faujan komi mun ka ta musu shi jama'a jama'a da a da kaji wa batayar bayi ƙibala ai ma'ayanatan bayyane mun kai zuwa musu komi ƙibalan bayyane fashen ya dubi sadikaka sun kashe da cewa abinda ka fada gaskiya ne to gaskiya ma ka nuna yaminu ba su kasance suna imani ba don haka dun magana a kawo su wata aya su imani ka ba wannan magana ba za su imani ba dai masu sabaka saboda bayanin da ya gabata bi ilimin lahi cikin ilimin allah illa an yi sha Allahu imanin sai ‘yan Allah ya so su imani ba yau minutu sai su imani walakin na aka tarabon ya ja nuna zalika sai dai mai yawan su ba haka nan ba shi yasa idan mutum ya yi da'awa ya yi da'awa mutane ba su imani ba sai shi wushi bai sani ba wato Allah bai rubuta imanin na ga waɗannan mutane ba walakin na aka tarabon ya ja nuna zalika ka kare mu Allah ka kiyaye mu ka kara mana imani da sauranka wa kazalika ja'alna وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ذكر فالقول غرورا haka nan kuma ja'alna li kulli nabiyya haka mun ka sanya ga kowane annabi kama ja'alna haula ya aka kama wanda muka sanya waɗanga mutane sun ka zama kiyan ka kowane annabi mun sanya mai makiya saboda idan mutum bai da makiya bai da wuyawa, kwarai ta aiki amma idan kana da makiyi duk ka gana yana kokarin cin maka sai kai kokari ka laba inda kaka zaton tsiri ka gare shi to in akwai makiya to wanda ya san Allah zai ƙara dogaro ga Allah in akwai makiya duk wanda ya san Allah zai ƙara dogaro ga Allah don da da abin nan maika ga Allah subhanahu ta'ala to yadda ka ga mun sama makiya haka nan mun ka sanya mu kowane annabi makiya shayadi da insa wa shi da nan aljanu da shi nan mutane Yoyi ba a zuwa ayi wasu wasu ba a zuwan sashin su yana wahayi wato yana sa wasu wasu ila ba a zuwa ga sashi da alƙawli yana wahayi wato yana wasu wasan kawatacciyar magana mawaha magana kawatacciyar mai ba da ta faɗa da bisa ga rudu ai liyar abin da liyar da ruwa don su buɗe su wadda sha a rabu kama nu inda ubangijin ka so wakasi wannan wahayi da ba su ne ai al'iha alamarko wannan wahayi da suka yi inda allah ya so kasu shi da ba za su yi shi ba ba zarar karbi da kayan rai da shaidanunsu ai da da kufara karbi da kare wa ma yaftaru da kare da suke kagawa mana kuhuri wa gairi na gabanci da wani ne mimma zuyyana yi na lahu cikin wanda aka kawace musu wato kabar su da kawace kawace su na karya wani tasga daidai wani tasga ilai abidatun lafin فاقترفوا ما هم مقترفون ولتسقى أتبع على أبن القرورة أي ولتسقى إليه أي تميلة أي تميلة إليه أفئدة wato zan zuka ta ta karkata gare wato abu da su zuka ta na alladhi na lamu na bil akhirah wato shedan yakan rayuwa yoyi abubuwa daban-daban da wasawati da jewa maganganu iri daban-daban cikin zukatan muminai abinda ya sa aika kawo yana abubuwa da abubuwan shirurruka kamar wadda suke gani kullum sabbin abubuwa a kaiwa na halakar wace fa'ida ta suka samu abubuwan ga suke yawa na sharri da hitina wai wace fa'ida ta yahudawa ka samu idan sun kawo wannan ya ce a babu wani abin da ya sa suke yi suna yi ne kawai wani tafiya idan yi abidatun da zina lamun da bil'aka suna kawo wa'annan kage-kagen don zukatan wa'anda ba su imani da ranar lahira ta karkata ga wa'annan abubuwan da suke kawo ku dibi abubuwan barna da halaka da yahuda ka ta kokari su watsa cikin jama'a a watsa mata cikin maza don zina ta yawa a watsa kiɗe-kiɗe a watsa kaɗe-kaɗe su matan ga a koya musu ta yi a cikin wayoyi biyar sun cika wayoyinsu da mata tsirara su kaɗai ne suke kallo to abin da ya sa shi ɗan yake kawo irin waɗanda abubuwa wani tasga ilayhi abidatun ladina na aminuna bil akhirah don zukatan mutanen da ba su imani da ranar lahira da karkata ga waɗannan abubuwa shi ya sa dai shi dan ka fanna lokaci ne da shi da yan kure na yahuda su ɓanna lokacinsu wajen ƙaro wasu abubuwan da kai sai ka gaba su da fa'ida komi amma sun sun san zukata suka so na waɗanda ba su da imani tabbatacce su karkata ga waɗannan abubuwa wani ya kata da goma wa mafata da goma don su kaga abin da suke kaga abin da zunubi ko aka zo a lai musu azaba gare shi masallacin mai makadisi da sarki yahuda ya aiko yana so ya ci shi ya yake mutane ya ce a je a diba masu aka zo ko da aka zo aka iske masallacin ya cika da yare da dattijawa da maza da mata masu sallah suna sallah masu karatun ƙur'ani suna karatun ƙur'ani masu zikiri suna zikiri masu addu'a suna addu'a sai an ka faɗa mai ya ce a dawo lokaci bai ba bayan 'yan shekaru ya koma aikowa an ka to an ka iske masallacin haka ya ce ya koma lokaci bai ba sai da wata shekara ya aiko ko da an kato masallaci sai ɗan sai tsohi ɗai inda ba su iya to masu yawa su da ya cikin saura na can an sa babban rediyo ana ta tuma sai an ka haɗa mai ya lokaci ya yi tun sannan da an sai hanyar zuwa su sai shekaran jiya da an kai sallaci tun sannan shekara kusan dubu ya ba a koma wurin bai koma ga nan annabi ba sai shekaran jiya da sun kai sallah ko shi kan ne mutum na kun kaji an ce ya mutu da sun kai sallah to sharrin shedan ke in ya famu muku wayannan abubuwa sai ku yi ta tumaye tumaye ku koma sai ka ga yara sun koma can tuma sai suka suna ba hadda yarinya a iyo sai ka ga ta iya dukawa tana tana karkarfa to uwayen nan nasu ko kai da kaka gani inda duk ka daga rawa za su fara. wayoyi na nan cike da halaka kayan halaka to wannan don ɗai irin wannan su ɓatar da biyan mutane su lalata su yi zashi don ka kawo hannu in ba shi yi wani umarni aka samu da wani abubuwa to Allah kai muka roƙo bi a kuma haikal wasu na kulle hawa sai ba tukar ulama alimna min hawa malam na alam Allah ka kare mana da mu ka kare da musulmi da ɗaya musulmi ko ina su Allah ka kare mana da mu ka kare mana imanin Allah ka kare mu daga shirin yahuda duk shirin da suka kullawa ka sani zuwa gare mu Allah kai mana maganin Allah kai mana maganin Allah ka tabbatar da mu aka alkitabu wa sunna Allah ka tabbatar da mu aka alkitabu wa sunna Allah ka gafarta mana ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka sa aljanna makomin mu kuma ka ba mu ikon kwana nan mu hanyoyi ne wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ya Allah muna roƙon ka da annana na shirru annaka an ta tsawa da ila ila ila ta rahman rahim ya malik ya qudus ya salam ya mu'min ya mahin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya Allah muna roƙonka Allah ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana tsoronka Allah ka kara mana ibadaka da salati Allah ka raba mana sabonka Allah ka raba mana sha'ar sabonka muna roƙonka Allah bai asma'i ka hausana Allah ka zauna da jiha malahiya Allah ka zauna da jiha malahiya Jiha nan ta ma Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya ka kara mana ilimi da arziki da ci gaba mai ƙofani Allah ka shirya maka shirya mawakuntan wannan jiha ta الله كهلكم كهلكم وهم تمنى جعلتهم الله كديري تام كحيك الله كديري تام كحيك يا الله كتير وكيم وكتير وكفوا يا الله كبام نزرا كتبا فوا نزراكم يا الله كبام رنجاي كتبا فوا رنجايكم يا الله ككرم كرم كر ككرم فوا كم كاري مكتيا يا الله ككاري مكتيا يا الله كتوس يا الله كتير وكمان يا سماع لكل شكوى ويا كل لك الأقوال أنت المرتجع وإليك وعدك ترتكي صلواتنا يا خالقي ماذا أقول وأنت تعلمني وتعلم حاجتي وشكاتي يا خالقي ماذا أقول وأنت مطلع على شكواي والأناتي اللهم يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى يا شاهد كل بلوى يا عالم كل قضية يا كاشف كل بلية يا من يملك هوائج السائلين ويعلم ضمائر الصالحين ندعوك وقد رام نشيت طاقته وضعف حركته وقل حيلته وهارك الغرباء المضطرين الذين لا يجدون لك شماء فيه الا انت يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله ونعوذكم روكم كالله كزونا دناجي يا الله يا الله كزونا دناجي يا الله يا الله كزونا دناجي يا الله يا الله كبوسا دهيتنا الله كبوسا دهيتنا الله كبوسا دتاشي حالك الله كبوسا درجما الله كبوسا درجتا الله كبوسا دكشكشي الله كبوسا دكامكا الله كزونا دناجي يا الله Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka shirya su ga ya adalci da tsara amma. Allah ka shirya su ga ya adalci da tsara amma. Allah ka shirya da su ga bayar da haƙoƙi ga masu haƙƙi Allah ka ba su maje na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka ƙara musu imani da lahiya ka ƙara musu rayuwa mai kawo mai albarka ka da su daga dukkan ciruta Allah ka warkar da su daga dukkan shiruta Allah ka kara muku rayuwa mai albarka ko mai kawo saboda ramar ka Allah ka tausaya mana ka tausaya mana Allah ka azurta mu alherin su Allah ka kare mu daga sharorin ya Allah ka hidda abin su garan ya Allah ka hidda abin su garan ya Allah ka hidda abin su garan ya Allah ka ba mana mu da kanka ya Allah ka ba mana mu da kanka ya Allah ka ba mana mu da kanka kuma in za ka ba mu ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isan mu ya arhamar rahimi ya Allah ka tausaya mana ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka tausaya mana ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa Allah ka hada ka mu ka hada ka arewa Allah ka hada ka ya arewa Allah ka hada ka mahukunta arewa Allah ka shirya su da abin da kaka so kana da Allah ka shirya su da yan adalci da yin gaskiya da tsara amana amana da ba da haƙoƙi ga masu haƙi saboda ramarka Allah ka ansa mana addu'o'i ya Allah ka kare mu ka kare jihamu ya Allah ka kare mu ka kare jihamu ka kara ma jihamu lahiya da zaman lahiya tana karama da babba Allah kai mana maganin ta wanda muka jiya da wadda ba mu jiya ba Allah kai mana maganin ta wanda muka gani da wadda ba mu gani ba Allah kai mana maganin ta wanda muka sani da wadda ba mu sani ba Allah kai mana maganin ta Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka taimaka mana Allah ka zauna da jiya mu lafiya ka shirya muka shirya mahukuntanta Allah bai husna Allah ka hada Allah ka hada kansu Allah ka hada kanmu Allah ka hada kanmu Allah ka hada kanmu Allah ka hada kanmu saboda Afirka Allah ka gusar da hijira Allah ka gusar da rigima Allah ka gusar da rigima Allah ka hada kansu wuri guda Allah ka hada kansu wuri guda Allah ka shirya su ga abin da kaka so kana yarda da Allah ka shirya su ga abin da kaka so kana yarda da Allah ka zaunar da jiha lahiya Allah ka amintar da hanyoyinta Allah ka amintar da biranenta Allah ka amintar da ƙauyukanta Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun ya Allah ka kare mu ka kare makarantun ya Allah ka kare mu ka kare masallatai ya Allah ka kare mu ka kare masallatai wuraren zaman mu Allah ka kare wuraren sana'o'in mu Allah ka kare wuraren ayyukan mu Allah ka kare wuraren tsayoyin mu Allah ka kare inda duk muka yi da Allah kai mana arzikin tsayya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya Allah ka azurta mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala ya Allah ka kare mu daga azabobin wutar ya Allah ka kare mu daga azabobin wutar ya Allah ka kare mu daga azaba ruwan kuma ka samu cikin wayan da kake dantawa a yau da mu da kowaye da iwayen su da kakannin su da yallai da kallai da iyalin iyalin da zuriyar mu Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka bude mana kowane alheri Allah ka dade mana kowane sharri makiya da ma'asada kai mana maganin Allah makiya da ma'asada kai mana maganin Allah makiya da ma'asada kai mana maganin ka kare mu daga sharrorin ka kare mana ga cututtuka ka kare mana ga milayensu Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karbaba ma Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri duniya da lahiya Allah ka yi mu kunya duniya da lahiya Allah ka kare mana ga dariyar makiyar mu duniya da lahiya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad صلى الله عليه وسلم